من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد uwa masu kallo da saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu cikin wannan shiri sabo mai albarka wanda aka yi masa take da sahabbai manya ɗiban fari wannan shiri manufarsa ita ce yi bayani a game da darajoji da manya-manyan makamai da matsayi mai girma da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka sama a wurin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ta yi ittifaki akan cewa Allah bai samar da wasu mutane bayan annabawansa da manzanninsa salawatullahi wa salamuhu alaihim kamar su ba in ka cire annabawan Allah ka cire manzannin Allah to mutanen da ke biye musu a kima da daraja da matsayi su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tarihi na duniya bai rubuta tarihin wasu mutane bayan annabawan Allah da manzanninsa ba da suka kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ko kuma suka wuce su sannan tarihi bai rubuta cewa an taɓa samun wani annabi daga cin annabawan Allah da yake da sahabbai irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Daga waɗannan mutane mutane ne masu kima masu daraja waɗanda ya waje ba a ce mu yi koyi da su mu ƙaunace su mu so su a cikin zukatanmu mu yi fatan mu samu albarka daga san su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada da wannan so da muke musu sannan mu gabatar da su a cikin soyayya da ƙauna a kan kowa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci mu faɗi abin da yake daidai ya tsare mu daga kurakurai ya tsare mu daga faɗin abin da ba haka yake ba da yake wannan shine shiri na farko shine majalisunmu na farko za mu yi ƙoƙarin tattara bayanai ne a game da gabatarwa gabatarwa da ta shafi ita shi darasin na farko mahimmancin sanin tarihi ga baki ɗaya a cikin rayuwar mutum shi sanin tarihi a rayuwar ɗan adam abu ne wanda ya kasance wajibi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da haka ya ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qabl ku yi tafiya a ban ƙasa idan kuka yi tafiya a ban ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qabl ku kalli ya sakamakon waɗanda suka kasance kafin ku a samar da ku ya zamo sakamakon nan kala biyu ne wanda ya abun arziki zai ga sakamakon abun arziki wanda kuma bai yi abin arziki ba wato ya aikata kishiyarsa to shi ma zai ga kishiyar abun arziki wato sharri kenan Allah ka tsare mu lokacin da musulmi ya karanci tarihin magabata magabatan nan su ma kala biyu ne akwai magabata na gari sannan kuma akwai magabata waɗanda ba na gari ba to kowannensu akwai fa'ida a cikin karantar tarihinsa da sanin kuma menene ya gudana a cikin rayuwar nan tasha shi yasa suke cewa a tarihu madrasatun tarihi makaranta ce mutumin da ke son ya shiga wata makaranta ya samu digiri digirgir to in ya karanta tarihi zai samu wannan sannan lokacin da ka karanta tarihin wanda ya gabace ka to ka yi rayuwa biyu kenan ɗaya daga cin masu hikima yana cewa ikra'u tariha وقرأوا ma allama hayyan man علم wa ƙara'u ada ba man من قبلكم rubbama allama hayyan man gabar ku karanta tarihi adam nan yana nufin tawarih tarihohin waɗanda suka gabace ku rubbama allama hayyan man gabar so tari wanda ya mutu yana karantar da wanda ke da rai mutumin da ya karanta tarihin waɗanda suka gabace shi mai hikima yana cewa man wa'a akhbara man qablahu adafa a'maran ila umrihi duk mutumin da ya karanta tarihin waɗanda suka gabace shi to adafa a'maran ila umrihi ya ninninka wasu nau'ukan rayuwa akan rayuwarsa kenan ya ga rayuwar shi sannan kuma ya ji me ya gabata a cikin rayuwar magabatansa sai ya ɗauki abubuwan da suka kasance na arziki a ciki ya koyi da su a ciki domin shi ma ya samu daraja sannan a gefe guda ya kalli matsaloli da waɗannan magabata nata suka sama shi kuma sai ya kauce ma waɗannan matsalolin wannan ita ce babbar fa'ida ita ce babbar manufa da ta sa ake karanta tarihi sau daga ba a tsammanin musulmi ya zama ya manta da tarihin magabata ko da yaushe ana buƙatar musulmi ya riƙa bibiyar tarihin waɗanda suka gabace shi kuma duk lokacin da mutum ke son ya gano ina zai tafi abinda suke ce ma almasira to labudda an ya'rifa sira suna cewa man jahila sira to la ya'rifu almasira duk wanda bai san ina aka taso ba to ba zai san ina za a tafi ba idan kana son ka gane ina aka taso kuma ina ake son a tafi ko kana son ka gane ina za a tafi to sai ka karanta ina aka taso shi yasa mai hikima yake cewa istarshada al-garb bil madi fa arshadahu wa nahnu kana lana madin nasinahu yace istarshada al-garb turawan yamma lokacin da suke son su ci gaba a duniya to sai suka dauko tarihin magabatansu suka dauko tarihin magabatansu fa arshadahu sai tarihin magabatansu ya shiryatar da su wa nahnu kana lana madin nasinahu mu ko abin takaici mun kasance muna da magabata muna da tarihin waɗanda suka gabace mu amma na sinahu sai dai mun manta da shi shi yasa sai ya ce an nattajahta ila islam fi baladi tajidhu qattayr maqsusan janahahu shi yasa yau duk inda ka shiga ka bi, kana neman musulmai to sai kaga musulmai sun koma an mai da su kaman wani tsuntsu tsuntsun da aka kama shi maksusan janahahu an ciccire masa fukafukansa guda biyu ba zai iya tashi ba so daga duk lokacin da mutane suke son su ci gaba to su karanta tarihin magabatansu shi yasa al imamu Malik rahimahullahu ta'ala imamu daril hijra yake cewa lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluhum lallai ƙarshen wannan al'ummar ba zai gyaru ba sai idan sai da abin da magabatansu suka gyaru da shi so da ranar da muke son mu fita daga cikin irin wannan damuwar da muke ciki to dole mu ne mu ɗauko tarihin magabatanmu na gari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya ɗiban fari domin mu gaya suka gudanar da rayuwarsu Allah ta'ala ya ba su cin nasara a cikin ƙasa da shekaru arba'in suka mallaki duniya duniyan nan ta koma a hannunsu su suke gudanar da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya damƙa musu kanzani taskoci guda biyu taskar farko ita ce taskar farishawa Allah ya ba su zinariya sannan a gefe guda taska ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya damƙa musu taskar rumawa ita ce taska ta azurfa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi alkawarin haka kuma ba ƙasa da shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama arba'in a cikin ƙasa kai wani arba'in ma ashirin domin wannan abin ya faru ne a zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah subhanahu ta'ala ya sa Farisa ta dawo hannun musulmai sannan kuma aka ci rumawa su masu suka zama a ƙarƙashin daular musulunci suke so daga yan uwa abin da zai samu ci nasara a cikin rayuwarmu shine karanta tarihin waɗannan magabata mu ji kyawawan ɗabi'u da ingantacciyar aƙida da ikhlasi a cikin ibada da gudun duniya da wadatar zuci da dukkan wani abu da kake nema rayuwarka ta inganta da shi ka zauna lafiya a cikin duniya sannan kuma ka je ka gamu da Allah subhanahu wa ta'ala lami lafiya ba tare da ka samu wata matsala ba tabbas sai mutum ya kakkaɓe tarihin waɗannan salihan bayi magabata na gari, magabata na ƙwarai ya yi aiki da abubuwan da suka yi aiki da su ya ɗauki waɗannan abubuwan ya sa su a cikin rayuwarsa rayuwarsu ta zama masa madubi to daga nan ne Allah subhanahu wata'ala zai sa shi ya samu nasara a duniya kuma ya samu nasara a lahira muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu mu zama mun yi koyi da waɗannan magabata abu na biyu shine a larabci ana cewa in za a yi bayani akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam za a faɗi falalolin su ana cewa fada'ilus sahaba fada'ilus sahaba to waɗannan lafuzza ne guda biyu akwai fada'il sannan akwai as-sahaba za mu yi ƙoƙarin ɗaukar su suma mu ga mun yi bayani akan me ake nufi da fada'il din sannan kuma ake nufi da as-sahaba da gaba ta farko al-fada'il lafazin al-fada'il wanda muke fassarawa da Hausa muke cewa falaloli fassara ce ta larabci kusan kawai dama bahaushe yana da lalura ta faɗin bado in an ce fada'il sai ce falaloli تو لفظ دي الفضائل جمع من الفضيلة الفضيلة قراءة شينا لم اللغة الإمام ابن منظور رحمه الله تعالى أتشن كندن سنة لارتشي واتو لسان العرب ينا فإينا شيوا أقوي الفضل والفضيلة sai ce ya ce wannan sanannen abu ne ya ce idan aka ce alfadulu ko aka ce alfadila sai ce ziddun naqsi wan naqisa an naqsu tawaya alfadulu rashin tawaya an naqisa kishiyar alfadila dukkaninsu suna nufin وهي الدرجة الرفيعة في الفضل أن شيء الفضيلة أنا نفهم وتدرجة وتتكما يا أشكم فللا شين أكي نفيد الفضيلة أن سبحان تأكشي أو لهذا لفلان فضائل أي له درجات رفيعات في الفضل له درجات رفيعات في الفضل إن أنشي فلان له فضائل وانا دفل اللولي وعلاقت شيء أنا نكون أي له درجات رفيعات في الفضل هنا دوس درجوج مدوكك وأن سكسا سندن توايا سقودان لتوايا دومون باب وان دبائي لتوايا أشكم متعن الله سبحانه وتعالى شيء كأيني يكيد كمالا يكيد الكمال المطلق ya cika ya cika ya cika babu wata tawaya ko kwara ɗaya a tare da shi siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da tawaya aƙida ce ta Yahudawa aƙida ce ba ta musulunci ba aƙidar musulmai ita ce suna tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala sifatul kamali da sifatul jamali kuma fi ghayatil kamali wal jamali siffofi na cika da siffofi na kyau da siffofi na batsewa su ne suka tabbata ga Allah amma ɗan adam zai iya yi ka gano wata tawaya tasa haka Allah subhanahu ya halicce shi wa khuliqal insanu da'ifa Allah ya halicci ɗan adam a matsayin mai rauni to abinda al-Imam Ibn Manzur rahimahullah ta'ala ya faɗa mana kenan game da me ake nufi da al-fadila wanda shine jam'in kalmar mu ta wacce ne mufradin kalmar mu wacce take jam'i wato al-fada'il mu kuma muna son mu yi bayani akan fada'ilus sahaba wato falalolin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam babban malamin hadisi al-imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi ba mai ta ba ba mai tafsiri ba al-imam al-qurtubi ne sharhin muslim sharhin sa al-mufhim lima ashkala min talkhisi kitabi muslim yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sharhin sahihu muslim kuma shuruh masu kyau ya gabaci al'imamun nawawi yake cewa idan aka ce alfabail jam'u fadila lafazin alfaba'il jam'i ne na alfadila sai ya ce mana karaga'ib jam'u rariba kamar lafazin rara'ib ma'auninsu ɗaya ga waɗanda suke san tasrifin larabci fada'il rara'ib فضيلة غيبة دكما وكبائر دكبائر كبائر ما وزن سدا وتفعائل جمع كبيرة الإمام القرطبي وهو كثير إن ونا نادي وأتكل لارتشي حرما لما لارتشي سنة مسا سيرة منتهى الجموع حتى لا غباء ما ما لما نصرف سكيتشي ما إن ونا نسيقا سيرة منتهى الجموع واتو أبني يا تاري يا تاري يا تاري يوأ yawansa ya kai ba za ka iya cewa ga adadinsa ba yin abun ban dariya da yara suke cewa yau malala gashin tinkiya to shi ne irin wannan to sai ka ce sai ka sa shi ala wazni fa'a'i ala wazni fa'a'i wa asluha al-khaslatu al-jamilatu allati biha yahsulu lil insani sharafun الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يتشي إذا أكتشي الفضائل كو أكتشي الفضيلة قرأت الفضائل ديوا تو أبند أكي نفي دوانا الخصلة الجميلة شبا وتشتكي ميكو التي يحصل التي بها يحصل للإنسان شغف ود دوانا شبا ميكو لن أدم كي سام وتدرجة وعلو منزلة وقدر سنن يسام دوككر مطعي da kuma mukami summa zalika sharafu sannan al-imam al-qurtubi yace kaga wannan darajar da zai sama wa zalika al da kuma wannan falala da zai samu imma inda al-khalqi ko dai ta kasance ya same ta ne a wurin mutane a wajen halittun Allah halittun Allah mutane misali su ne suka ga cewa wannan mutumin yana da wata sifa wacce take mai kyau sakamakon wannan sifar mai kyau sai su ba shi wani matsayi da za su riƙa girmama shi su riƙa dajanta shi ana samun wannan misali daga cin alhaslatul jamila a wajen mutane akwai shugabanci idan wani ya zama shugaba to wannan shugabancin da ya samu alhaslal jamila sifa ce wacce take kyakkyawa a ce wani shugaba ne to mutane suna san wannan za ka ga sun ba mutum matsayi kamar kyawawan ɗabi'u a ce mutum ne mai adalci kuma bayan kasance wasu shugaba a ce kuma mutum ne wanda ya kasance mai gaskiya bayan kasance kasancewarsa shugaba a ce kuma mutum ne mai rukon amana bayan kasance kasancewarsa shugaba a ce mutum ne mai tausayi bayan kasance kasancewarsa shugaba to irin waɗannan suna ba mutum matsayi a cikin halittun Allah in aka ci halittun Allah nan hadda dabbobi hadda dabbobi dabbobi za su iya ganin mutum yana da wata kyakkyawar ɗabi'a yana kula da su maciya nama ne su yana kawo musu nama kullum to sai kaga sun ba shi wani matsayin da basu ba wani wanda ba shi ba sai kaga dabbar da take kashe mutum amma ga wani mutum ya je wajenta har yana tattaɓa ta yana shafa ta kila ma har ya rika wasa da ita yana sa masa hannunsa a cikin bakinta ya rika sa hannunsa a cikin bakinta kuma ba abin da za ta masa saboda ne saboda wannan alfadila ɗin da yake da ita wannan darajar da yake da ita a wajen ita wannan dabba to ana samun wannan a wurin mutane a wajen halittun Allah wa imma indal khaliqi ko kuma ya kasance wannan darajar mutum ya same ta ne a wurin Allah ta'ala mahalicci in ji al-imam mutum zai iya kasancewa darajar da ya samu da wannan kyakkyawar sifar to Allah ne ya ce yana da ita Allah ne karar ya faɗa alimamul imam yana wannan yana bayanin ne yana da manufa zai kai mana inda yake son ya kai to shine sai ya ce fa ammal awwalu amma daraja ta farko din nan wato wadda ake samun ta a wurin mutane fala yultafatu ilayhi illam yusil ila sharafi mu'tabari inda al-khaliq duk abin da mutane suka taru suka ba wani ko duk abin da halittun Allah suka taru suka ba wani daga cikinsu ɗaya daga cikinsu suka ce yana da wata daraja yana da wani matsayi yana da wani mukami to tabbas wannan mukamin da wannan darajar da wannan matsayin ba zai zama abin kula ba idan bai kai zuwa ga wajen Allah subhanahu wata'ala ba duk abin da mutane suka zaɓa suka ce ai wane shi ne wane wane shi ne kaza wane shi ne amma a wurin Allah ba haka ba ne to wannan cewar da suka yi ba za ta amfana da komai ba ta zama abace bace da ba ta da amfani so daga abin da ake nema shine a samu na biyan a samu daraja Allah ne ya ce wane mutumin kirki ne Allah ne ya yabi wani Allah ne ya ce ya yadda da wani Allah ne ya ce wani na wani Allah ne ya ce wani zai shiga aljannata da sauran irin waɗannan shigogin da Allah ta'ala yake bayani kai tsaye a cikin alkur'ani ko kuma ya umarci manzansu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma wasu daga cikin bayansa, cewa gashi shi ya riƙe su a matsayin kaza ya ba su wani matsayin da bai ba wasu ba wannan ja al-imam al-qurtubi shi ake nema fa idan shi al-imam al-qurtubi yace to kenan ash sharaf al-mu'tabar darajar da ake kula da ita wal fadl al matlub ala at tahqiq sannan falalar da ake nema ta hanyar tabbatarwa a tabbatar da ita tabbas innama huwa alladhi huwa sharafun 'inda Allah ta'ala wannan shi ita ce darajar da ake nema wadda Allah ta'ala ya ce wani na da daraja so daga darajar da ake nema ita ce Allah ne ya baka kuma Allah ne ya ambata cewa wana bawa na a wajena yana da daraja amma ta mutane ba ita ake nema ba don mutane suna da ma'aunansu akwai wanda wani abu kawai zai kalla akwai wanda in ka tambaye shi ka ce ka ce me yasa kake son wani sai ce shi kai saboda kyansa to kaga wannan shi Allah ta'ala ba mun shi da kyan mutum in akwai wanda ya fi kowa muni a halitta Allah kuma haka ya ga mai ya gan shi to Allah subhanahu ta'ala ba ruwan shi duk darajar da zai ba shi sai ba shi darajarsa akwai a cikin magabata kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala wanda Allah bai ba shi kyan halitta ba bai ba su dirin halitta ba bai ba su kyan zaki ba amma ya ba su wasu darajoji waɗanda su suka danna wannan munin na halitta da suke da shi saboda haka wannan shi ake cima alfabail a wurin al'imam al-qurtubi in ana magana akan fabail ana bayani ne akan wasu siffofi kyawawa da darajoji maɗaukaka da Allah subhanahu ta'ala ya ba mutum kuma ya tabbatar da haka babban malamin hadisi al-imam al-hafiz badruddin al-aini yana faɗi a cikin littafin sa umdatul qari sharhin sahihul bukhari yana cewa wal murad bil fada'il abinda ake nufi da al fada'il al khisalul hamidatu sune wasu siffofi waɗanda suka kasance ababen yabo wal khilalul maghdiyatu al mashkuratu da kuma dai wasu ta'adoji waɗanda suka kasance almardiyatu ababen yadda da su almashkura waɗanda kuma ake gode ma masu su ake yaban masu su ake sa musu albarka to shine ake ce musu alfada'il haka al-imam al-hafiz al-aini rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa umdatul qari to wani zubin malamai idan za su yi bayani akan falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ko falalar masu falala ba su amfani da lafazin fada'il suna amfani da wata kalma ce ta manaqib makin su ce fada'il sai su ce manaqib mutum yana iya gani ma in yana bincike a cikin littattafai zai ga wani zubin sai a buɗe abinda ake son a yi bayani a kansa sai a ce kitabu fada'il sahaba kamar yadda al-imam al-bukhari a cikin babban littafin sa wato sahih ɗinsa kamar yadda al Muslim shi ma ya a cikin sahihinsa sai a sa fada'ilus sahabati amma idan aka shiga ciki kila za a ɗauki wani sahabi ƙwara ɗaya a bayani a kansa sai a ce manaqibu abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu ko a ce manaqibu umara radiyallahu anhu ko a ce manaqibu fatima radiyallahu anha ko a ce manaqibu ali radiyallahu anhu كوأشي مناكب الحسن والحسين رضي الله عنهما توني مناقب ده لفظ مناكب جمعينينا المنقبة المنقبة قوى إتشي الخلق كتاوة نبيئة نبيئة إن أنشي مناقب أنا نفن أخلاق سوكو الأخلاق ما نمو سنباس ما أنا سوكتشي أبند أكتشي ما الأخلاق شيني sifatul mar'il batinatu siffofin mutum waɗanda suka kasance na zuci waɗanda suke daga zuciyar shi suke zuwa kamar gaskiya kamar riƙon amana kamar adalci kamar tausayi kamar ikhlasi kamar tawakkali kamar wadatar zuci da sauran waɗannan abubuwan da suke cikin zuciyar mutum to su ne ake ce musu al-akhlaq al-akhlaq wanda Allah subhanahu wata'ala zai iya halittar mutum da su sannan kuma mutum zai iya koya yasa malamai suke cewa ɗabi'u kala biyu ne akwai waɗanda suke al-akhlaq ghayrul muktashaba sannan kuma akwai al muktashaba akwai ɗabi'u waɗanda koyansu ake akwai kuma wanda ba koyansu ake ba ko kuma mutum yana iya cewa Allah ya halarci mutane kala biyu wasu ya ba su al jibiliyya wasu kuma Allah ya sa su da koya za su yi sai su zama suna da al muktasaba eh ko at-takassuliyya al-akhlaqut takassuliyya mutum da kansa ya koya waɗannan su ne shi ne ake ce mafada'il so daga lokacin da ake bayani akan falalolin sahabbai ko manaƙid ɗinsu darajojinsu da ɗabi'unsu kyawawa to ana bayani ne akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar musu a cikin alkur'ani ko kuma manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya tabbatar musu a cikin hadisai magabatan suka ruwaito haka magabatan suka ruwaito haka to falalolin sahabban nan sun kashi kala biyu a lokacin da za a yi bayani akan falalar sahabbai to sun kasu gida biyu akwai zikiru fadailihim ala al-ijmal akan iya faɗi falalolin sahabbai a dunkule sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu ji suwaye sunan gaba insha Allah ta'ala a darasan mu masu zuwa to dukkanin su suna da falaloli shi a dunkula falalolin nan gabaki daya a abada kamar yadda Allah ta'ala yake cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda wa 'alal kuffari hama ubainahu har zuwa ƙarshen aya wacce tana cin manya-manyan ayoyi da suka fito da falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na cewa Muhammadur Rasulullah lalle Muhammadu manzon Allah ne wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ashiddawu alal kufari masu tsanantawa ne akan kafirai amma wahama ubainahu masu tausayi ne a tsakanin junansu kaga wannan falala ce ta gabaki daya ita ce zikru fada'il sahabati alal ijma'i sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yace khayru ummati qarni lalle fiyayya al'umma a cikin al'ummatan da Allah ta'ala ya halitta to cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam to su ne karni wato waɗanda suka yi rayuwa da ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi rayuwa da shi insha Allah ta'ala ana nuna mana lokaci yayi saboda ka za mu tsaya a nan sai shiri na gaba insha Allah ta'ala za mu dora akan wannan matashiya da muka tsaya a kanta insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu ta'ala ya ƙara ma ƙasar mu alkhairi da albarka da zaman lafiya Allah ya taimaki shugabannin mu gabaki daya Allah ya musu jagoranci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh